Tun bayan da Najeriya ta sami 'yanci a shekarar 1960, kasar ta fara ne da samun wazirai masu kyakkyawan kaifin tunani da za su kafa tubalin aiki da zai kawo ci gaban kasar. Samun irin waɗannan wazirai a yanzu shi zai sa Najeriya ta ci gaba da gogayya da ƙasashen da ake ganin sun ci gaba a fannin kafuwar mulki, tattalin arziki, siyasar duniya, tsaro da dukkan wani abin da ƙasashe ke tunƙaho da shi. Abu na farko na kuskurewa kyakkyawan ƙudurin tubalin gina ƙasa ne, a samar da wazirai da suke da tunanin kashe mu raba ko kuma rashin tunanin bunƙasa ƙasa ga zamanin da ake ciki musamman ga na baya masu tasowa. Za a iya cewa dai a baya Najeriya ta samu wazirai masu kishin ƙasa waɗanda aka samo su daga cikin al'ummar Najeriya ba tare da ƙabilanci ko ɓangaranci ba da hakan yasa aka gina madafin iko da har yanzu ƙasar ke tunƙaho da su. Kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 kamar yadda aka yi masa ma ya yi tanadin cewa shugaban ƙasa ya naɗa ministoci masu ba da shawara a matakin farko don haka ake buƙatar mutane hazikai masu kaifin tunani da kuma kishin ƙasa wajen gudanar da wannan aiki. Ko me kundin tsarin mulkin ya ce game da yadda za a gano matsayi da kuma cancantar waɗannan mutane kafin a basu mukami barista mai nasara kogo Umar mai sharhi ne kan lamuran shari'a demokradiyya da kuma diflomasiyar duniya. sashi na goma sha biyar sakin sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya wanda ya ce duk wani wanda yake jami'in gwamnati to dole ne ya zama babban jami'i wanda zai yaki cin hanci da rashawa da kuma amfani da ofishin shi domin ya gina kanshi saboda haka dole ne ka zama mutum wanda yake in za a baka mukami kana da tsantsanin duniya kana da gudun haramun kana da gudun rike wasu abubuwa sannan kuma sashi na 153 shi kan shi inda aka yi magana wannan hukumar da'a ma'aikata ta ce dole ne ya kasance kamin a bashi wani mukami ya tabbatar ya cika bayanin duk kadarori da kuma dukiyoyin da ya mallaka don a tabbatar da cewa eh mutum ne wanda yake za a iya kwatanta abubuwan da ya mallaka da kuma mukaman da ya rike a baya a ce eh ba mutum ne wanda yake ya yi sama da faɗi a rayuwar shi da dukiyar jama'a ba sannan bayan nan kuma akwai muhimmancin duk abinda mutum zai yi la'akari da sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya a inda ya fito da bayanin cewa domin talakawan najeriya ake shugabanci ma'ana ya fito ya zama mutum ne wanda yake yana da kishi na kokarin fito da tsare-tsare wanda za su daga rayuwar talakan najeriya tunda su ne mafi rinjaye kuma a demokradiyya ana amfani ne da biyan bukatan mafi rinjayen jama'a. Husaini Gariko ya kasance tsohon ɗan siyasa ne da aka dama da shi tun a jamhuriya ta farko ya ce zaben ministoci da wannan gwamnati ta yi tamkar zaben tumun da rani. Ita wannan gwamnati an yi mata shaɗa da mummunan zare. Na biyu ita wannan gwamnatin dama abin da ake uzura wa talakawa su gwamnonin nan su suka jawo su ne suka hada ake azabtar da talakawa tsadar rayuwa ta yawa mutane suka shiga masifu daban-daban kuma sannan aka zo ba sa yin aikin da ya kamata su a jihohinsu yanzu aka zo aka sa suka shiga gwamnatin tarayya to kaga talaka sai shafa wa kansa ruwa to mu gaskiyar magana wannan na natsan duk da dai ba ra'ayinmu kuma ba sai an tambayi ra'ayinmu a ba to bai gamsar da mu kuma bai gamsar da talakan Najeriya ba. Sa'in Abaji kuma ɗan siyasa a Abuja town planner Abubakar Sadiq ya ce duk da cewa kusanta tana yin tasiri a ganin sa cancanta aka bi wajen raba mukamai. Duk da ana ɗaukan eh, cancanta ne amma gaskiya kusanta ya fi wannan cancanta don sabida kamar eh, gwamnatocin da suka shuɗe za ka ga mutum ma ba a ƙasa yake ba amma saboda ana ganin kamar yana da abin da zai bayarwa na cancanta sai a turo mutane su zo a samu wannan matsayin to kada kasancewan wannan zuwa wannan eh, karnin da ake kai mafi galiban mutanen da aka ɗauka an ɗauke su ne bisa ga cancanta domin ga horarwarsu za ka ga fiyayyen mutanen da aka yi an cancanta ne domin siyasa ce kusan kowa ko masu jira ko abin da aka zo aka ɗauka ya saba ma abin da ake jira. A nasa bangaren shugaban kungiyar Arewa Traders a Abuja Adamu Hassan ya ce, tabbas an yi siyasa ne a zaben ministoci amma fatan su shine mutanen su gudanar da aiki kamar yadda ya dace. wasu guraren cancanta ne aka duba aka bayar wasu guraren kuma akwai dan matsala gaskiya musamman abin da ya shafi aiki da shi muke son kasan nan ku ga ministan da aka nada su wasu din sun dace wasu din dama kasan hakan zai faru kamar yadda muka sani amma alayyati halin da mu dai muna son mutumin da zai zo ya mana aiki mu gani dai irin kamun ludayin su daga nan zuwa wata shida wata bakwai mu gane ya za su kasance. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Comrade Musa Zubairu Usman ya ce raba mukamai a Najeriya tamkar ɗibar adashe ne to yadda ake raba mukamai a Najeriya a karamar hukuma ne a jiha ne ko a tarayya ne duka za ga cewa mizani na farko da ake dubawa a ga cancanta mutum a bashi wannan mukami din za ga cewa wani irin bauta ya yi wajen lokacin da ake fafutukan neman zaɓe ko ake kokarin kafa gwamnatin so babu wanda ya damu da irin halayensa da irin ɗabi'unsa da irin in ya taɓa yin ayyuka a irin yadda ya tafi da wa'innan ayyuka din saboda haka nan wani farfajiya ne aka samu ko domin a dinga biyan adashin da aka saka saboda haka na ɗaya a Najeriya ai maganan wai cancanta gaskiya fi sabila sai dai an yi sa'a kawai ana ba mutane ne kowa inda kawai suke da uwa a murhu ko suke da wani wanda ya tsaya musu wanda zai iya tabbatar da cewa sun samu kamus. A yanzu dai ta rage wa 'yan Najeriya da masu nazari kan lamuran da masu nazari kan lamuran yau da kullum da masu kansu masu rike da mukamai a kasar da su yi duba da yadda tsarin yake a yanzu don tabbatar da ci gaban kasar hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya